يوم ضول القبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال لن يظل المرء فيها ليس في الدنيا آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شرر مباركة مدساك سادوا أتكي شري wanda yake kawo muku bayanai wanda rayuwar mu da addininmu wanda sheikh muhammad bin usman liman masallacin juma'a kundila yake gabatarwa wanda kabiru abubakar kundila yake jagorantar kawo muku ni na gabatar abu unaisa nake cewa a yi da lafiya خيرا فالبقاء فيها محال masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkan da sake haduwa cikin sabon shirin na voice of sahaba da muke mata kira da muryar sahaba da tsangayar sheikh muhammad bin Uthman. malam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu an sauraro yau za ku jima a cikin shirin namu na muryar sahaba wanda muke wa malam tambayoyi a kai yau shirin namu zai duba akan azumi ranar arfa malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muna godiya ga Allah da ya sake haɗa mu a wannan dandali mai albarka don tattauna abubuwan da eh, suka shafi addininmu ka yi magana kan azumin arfa Allah da ikon sa bana dai arfa ran asabar za a yi tana ɗauka maganar za ta kasance ne akan zantattukan da ake yi saboda hadisi eh, hadisin abdullahi bin bosri wanda ya samu daga 'yar uwarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu yawm as illa fi maftaradallahu alaikum fa in lam yajid ahadukum illa a inabatin aw da shajara duhu albani ya sahaha wannan hadisi ko da dai wannan hadisi imam malik ya ce karya ne wasu malamai sun ce ba'ifi ne imamu nisa'i ya ce mansuhi ne albani ya ce hadisi ne sahihi cikin tsirar galil abu isa turmidi ya ce haza hadisun hassanu ma'ana in har wato asabar ta zo to kada mutum ya keɓe asabar da azumi to ma wasu malaman misali kamar ruhaili na cewa eh hadisin dai don ingantuwa ya inganta tare da wasu ce kai bai inganta ba kamar da muka ji imam na malik abin da ya ce ce kazi ɗaya kuma ya ce mansuhi ɗaya ce ba'ifi ɗaya ce ainihin ya eh, mutsaribi ne ma mutsaribi shi ne yana tufka da warwara an gane ko to amma menene hukuncin ah, malamai da yawa sun ce wannan hadisin ya ci karo da hadisan da suka fi shi ƙarfi don shi ko ba komai an samu saɓani wajen inganta shi da raunana shi amma ga wasu hadisan da suka fi shi ƙarfi misali abu hurairata yana cewa a hadisi manzan su sana cewa la ya so manna hadukum yawon Juma'a illa yawon qabla au ba'da kada ɗayan ku yayi azumi wato ranar juma'a sai dai rana gabaninsa da rana bayansa to kaga nan asabar ta shigo tare da zaka ce to a wancan ana maganin keɓancewa ne keɓancewa to ai kuma ga hadisin annabi hadisin da ke cewa wanda ke cikin bukhari da muslim banzala sosai na cewa duk cikin azumin muka a habbus siyami ilallahi siyamu dawud kana ya somo yauman wa yaftur yauman duk cikin azumi wanda Allah ya fi so azumin annabi dawuda yau ya yi azumi gobe ya ci kaga dole asabar ta shigo domin idan misali ya yi azumi ranar alhamis juma'a ya ci abinci uhm, asabar ba mai zai ƙashi ya keɓe asabar da azumi kenan kuma wani hadisin ya fi hadisin shi ainihin abdullahi bin basura wato inganci ya fi shi shi wannan cikin bukhari da musulmi. ne to irin suna nan da yawa da malamai suka ce sun kyawun waɗannan hadisan ya nuna wancan hadifin da ake cewa ga wasu ke cewa kar a yi azumin ranar asabar ba haka lamarin yake ba in ma ya inganta ana nufin mutlakin azumin nafila ne amma in ba haka ba ya tabbata cikin musulun azumin ranar arfa yana zama dalilin kankar zunubin shekara da ta wuce da shekara mai zuwa to sai aka waye gari azumin arfa ya faɗo ran asabar sai ka hana wa mutane wannan babban alkhairi saboda hadisin da ake da mata ba kan ingancin su albani ya inganta shi da tirmidhi wasu malamin sun ce ƙarya ne kai tsaye kamar imamu na malik ko ba haka ba kenan ba bukhari yanzu suka to ba da haka suka ce ma sha ne an yarda fiƙa ne ingantacce ne amma ya saba wanda suka fi shi kyau suka yi masa hukunci da shuzuz saboda haka in ma za a aiki da wancan hadisin na'am ana nufin mutum ya keɓe asabar don tana asabar tunda rana ce da yahudawa ke girmamawa abin da ake nufi kenan amma ba zai yi kai amfani da wannan hadisin ba ka hana wa mutane azumtar azumin da ke da dalili kamar azumin sitta shawwal kamar azumin ranar arfa saboda wancan hadisi wanda yake sha da haka kowa ya tashi da zummar azumin arfa ranar asabar idan Allah ya raya mu saboda shi azumi ne zatu sababin zatu dalil yana da dalili duk azumin da ke da sababi da dalili wanda azumin ranar arfa ai sababi ne babba dalili ne babba saboda haka za a yi wannan ko da asabar ne kuwa har na yi mamaki a wanda wasu shekarun baya mutum ya ɗau azumin ranar arfa ita ma ranar asabar ne ya karya saboda wancan fatawa wadda take ba bai kamata haka ba Na imam al-albani shi ya kusan fito da wannan magana ya ba da wannan fatayin da ake faɗa amma gaskiya ya saba malamai a nan da yawa kuma kullum mu komai girman malami da matsayinsa gare mu muna kallon ƙwarin dalilinsa ne da hujjarsa hadisi ya inganta albani ya inganta hadisin abdullahi bin busra amma wasu sun ce shafi ne akalla abin da zaka ce an samu kai kawo kan ingancin hadisi shi ko wanda ke cikin bukhari da muslim hadisin da muka ji hadisin da ke cewa azumin da ya fi kyau shi ne azumin annabi dawuda a takaice za a yi daga ƙarshe kuma yanzu da za ka yi tambaya adadin waɗanda suka je aikin hajji misali mu a nan najeriya da waɗanda ba su je ba suka fi yawa adadin waɗanda suka je aikin hajji su suka fi yawa ko waɗanda ke gida ba su je wasu suka fi yawa ko shakka babu mutum zai sai da kai waɗanda ba suka fi yawa waɗanda ba su je ba su suka fi yawa to haka yake ma a duniya to yanzu saboda wancan hadisin da ake ta ma kai kawo kan ingancin sai ka haramta wa mutane wannan garaɓasa ta samun ladan kankar zunubin wata ashirin da hudu shekarar ta wuce an gafarta shekara mai zuwa an gafarta haka fa azumin ranar arfa yake sai ka sha tun da asabar ne kar ayi la wannan babban kuskure ne saboda ka ai wannan azumin kuma Allah ya ba mu ikon kyayewa ya sa mu azumin yanda ya kamata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل الحمد لله ما سرروا ana muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci domin jin irin waɗannan shirye-shirye sai a biyo mu tare da sheikh muhammad bin usman limam masallacin juma'a na sahaba a nan kundila a nan birnin kano wanda kabiru abubakar kundila yake jagorantar kawowa ni da gabatar abu unaisa nake cewa a biyo mu a lokaci na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu